Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau shirin zai yi tattaki ne zuwa jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, inda wasu ƙungiyoyi ƙarƙashin cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma sitat suka samar da wata katafariyar cibiyar sadarwa da aka yi wa lakabi da Hello Hope. Shirin ya kasance wani bangare na yunkurin sauƙaƙa wa mazauna karkara hanyoyin samun sadarwa ta intanet musamman wuraren da babu irin wannan ci gaba ko kuma wuraren da suke da shi amma ba shi da ƙarfi wanda jama'a ke cikin wannan rukuni. waɗannan ƙungiyoyi dai sun sha alwashin samar da irin wannan cibiyar sadarwa guda ashirin a shiyoyin najeriya shida zuwa ƙarshen wannan shekara domin samar da intanet a yankunan karkara a yayin kaddamar da cibiyar a garin na jama'a jama'are jami'i mai lura da shirye-shirye na sitat a jihar bauchi wato ɗahir abubakar ya ce sun kalli wasu abubuwa tsakanin al'ummar yankin musamman matasa kafin samar da ita wannan cibiya. An kawo shi ne domin a cike gibin tazarar da take tsakanin wayanda suke samun sabis mai kyau kamar yadda ake faɗa tazara tsakanin na birni da na ƙauye so an kawo wannan sabis ɗin domin amfanin mu. kuma shi wannan sabis ɗin zai kawo ci gaba ta ɓangare uku na farko wannan zai sabin a e-learning center yadda ɗalibai za su zo su gudanar da bincike su yi assignment ɗinsu sannan kuma zai seminars kamar e-business center wanda suke online business akwai restriction na data cost na data yana hana su si zirfin bincike game da bincikensu to amma yanzu tun daga service as free ga tabs nan ga kuma caji ba matsalar service ba matsalar data ba matsalar uh, devices kansu da fully charged ina ga wannan zai buɗa wa matasan maza da mata dama su yi fice ta bangaren da ya shafi harkar kasuwanci ta intanet muhammadu sabo shine madakin jama'ari kuma shugaban kwamitin sadarwa na yankin ya ce wannan gagarumar nasara ce gare su amma dai ya gargaɗa al'umma da kada su ɗauki wannan aiki a matsayin wofi kasancewar an yi musu shi kyauta. Wannan abin a yaba musu ne mu mutanen jama'ar mu gode kuma mun yaba da wannan kokari da suka yi kuma muna fata wasu gurare da ba su da irin wannan ba samu irin wannan rumfa ba to su ma su samu in akwai guraren da sabis din baya isar musu. Kamar yadda na faɗa a cikin jawabi na su dai waɗannan ƙungiyoyi sun ce za su ba da sabis din na tsawon shekara guda kuma mu yanzu hakan nan mun fara tara kuɗin da za mu ci gaba da gudu gudanar da wannan rumfa don sabis ya ɗore mana na tsawon sauran shekaru saboda yanzu dai sadarwa ta zama dole kuma 'ya'yanmu dole ne mu kawo su wannan rumfa da ka gani an yi su dinga koya domin su ma su tashi su koyar da 'ya'yansu kaga idan ya zama na akwai sadarwa to ba za a samu abin da bature ke kira communication gab ba idan idan ka ga sun yi wannan rumfa sai da suka zo suka gwada za ka ga cewa muna da duk networks nan muna da su a nan garin to amma sai ka ga wasu guraren ba su da shi ba wai nan cikin garin jama'ar ake ma magana ba za ka ga sauran ƙauyukan da suke kewaye da jama'ar ba su da network ɗin da yake je musu in ma ya je ɗin za ka ga ba da ƙarfin da za ka yi browsing ka ka nemi wasu abubuwa kai cinikayya kai samu eh, wasu abubuwa to shi yasa aka yi musu a nan kuma za a yi ɗaya a hanafari wanda za ta sadar da yankin karamar hukumar jama'a da ta kudu. Al'ummar yankin sun ce sun shafa lokaci mai tsawo suna fama da matsalar sabis na intanet wanda ya hana samar musu da cibiyar rubuta jarabawar jam inda suka ce a yanzu nesa ta zo musu kusa kamar yadda wata malamar makaranta mai rahabu Ciroma ke cewa to mun ji daɗi wannan abu da aka kawo mana kwarai da gaske saboda zai amfane mu zai amfani ɗalibanmu kamar ni makarantar da nake mata ne zalla to wannan abu kaga yanzu a problem da yanzu right problem da muka yi facing ma shine ishin jam center ba mu da shi a jama'ar local gamma amma zuwan wannan za mu yi roƙon a yi collaborating da fce su zo a the sitat a samu a samu mana jam center saboda mu makaranta na da nake kamar mata ne sau suke zuwa to kaga ishin yanzu da ake cikin problem da ake samu transportation tunda at least za ka kashe almost 2000 kudin mota kafin mutum ya je shi to kaga yanzu a yanzu ba kowa ne zai afodin wannan dubu biyu da zai ba wa yaron shi ya je shi mai so jan jan ba in fact dai a makarantar da nake ma mutum talatin ne za su yi amma only 11 student ne suka samu suka yi nesa ta zo kusa insha Allah za mu yi kokari yanda sita take hannun mu ni memba ne a gurin za mu yi kokarin Allah yadda duk yanda za mu yi a yi collaborating a samu mana jam center haruna adamu hadeja shine shugaban sashen sadarwa a yankunan karkara na cibiyar ta sitat ga kuma ƙarin hasken da yawa wakilinmu abubakar abdulkadir ɗan gambo a ita wannan cibiya da aka gina aka kuma kaddamar da ita a nan garin jama'ar wanda ake kira hello hub haɗaka ce ta ƙungiyoyi guda hudu ko kuma ce ma'aikatu guda hudu na farko akwai cibiyar sadarwa wato sitat a nan najeriya akwai association for progressive communications apc akwai hello hub hello world akwai kuma 48 percent.ng a waɗannan kamfanoni da kuma ƙungiyoyi guda hudu su suka taru suka gina wannan guri amma babban abin la'akari shine cewa community ko kuma su jama'ar su suka jagoranci gina gurin da ƙarfin su da kuma wata 'yar gudunmawa kamar kawowa yashi siminti ruwan gini duwatsu da kuma abinci ma na ma'aikata da kuma taron dandazon jama'a da suka taru a waɗannan kamfanoni sun kawo musu ɗauki wajen kawo na'urorin da aka girki a nan da kuma koya musu nazarin yadda za su a ribaci gurin to amma da ƙarshe babban abin alfaharin shine cewa ba a zo kawai an dangwara musu shi ba an gina musu da taimakon su kamar yadda na faɗa sannan kuma an ɗauki nauyin ba su iskar sadarwar wato kamar bandwidth na tsawon shekara guda a bayan shekarar nan ɗaya in ta wuce kuma ana kyautata wannan community na jama'a za su ci gaba daga inda muka tsaya a nasu bangaren jama'ar gari musamman ma matasa sun bayyana farin cikinsu da samun wannan dama kamar yadda wakilan matasan suka bayyana. Ah, alhamdulillah wannan abu ba karaman nasara ba ce ba domin har ga allah mu an bar mu a baya sakamakon idan mun zo yara sun zo yin registration na jam wasu mana su zama wani abu da ya shafi harkar internet so gaskiya abin yana ba mu hala wani lokacin ma har sai mun biya kuɗi mun je wasu wuraren kafin mu ma burin mu wani lokacin ma saboda tazaran da take dan tsakanin kun da za mu je din lokaci har kan kure mu je mu lokacin arifi abin ma sakamakon wahalan zuwa wurin so gashi abu ya zo mana kusa yanzu yanzu ai kaga yadda ma mutane suka zo suka yi dandazo abin akan abin sakamakon sun yi appreciating da shi ainihin wannan ci gaba da kawo mana eh mun shiga mun lalata sosai gaskiya dan tun satin da ya wuce kafin ma a zo bude tan ma mun zo mun shiga mun yi ta yin wasu abubuwan wanda suka shafi harkar ilimi da kuma harkokin da ya shafi irin harkokin na yau da kullum namu da muke gudanar wannan program da aka kawo mu ba karamin taimako bane a gurin musamman mu da muke malaman makaranta saboda ɗalibanmu yawanci musamman a wannan community namu yawanci 'ya'ya ne ma na masu karamin karfi so wasu abubuwan kuma most of our schools ba mu da uh, equipped abinan laboratories da irin libraries haka da za a samu irin books da suke updated ones amma da amfani da wayannan irin wannan buka da aka zo aka kafa mana yaran za su iya zuwa da dan kankanin abin da Allah ya hore wa iyayensu su browsing abin da suke so kamar yadda sauran al'umma suke samu a wasu guraren wanda suka ci gaba. To kazalika karamar hukumar dai ta sha alwashin ɗaukar matakan ganin cibiyar ta dore domin amfanin al'ummar yankin kamar yadda sakataren karamar hukumar ya alkawari. Abu ne wanda zai taimaki makarantu zai taimaki cibiyoyin lafiya zai taimaki kasuwanci zai taimaki duk abubuwan na duniya tunda an ce wannan duniya tana hannunmu yanzu kuma shi network ce zai in ɗinka da mutumin da yake america rasha indiya da sauransu kuma aka ce an kawo maka shi a yado step kaga alhamdulillah local gama ita ta bada wannan landin kuma ita ta bada wannan constituency project ta bada land a sita da waje saboda ka duk wannan muna yi ne bayan haka kuma a speech din da na yi na madadin chairman da na ce za mu yi sustainability plan in mutane fahimci abin kuma su amfani da shi saboda ya bunƙasa musu kasuwanci ilimin su na boko aikin asibiti da duk sauran abubuwa da na duniya da ake da na'ura an dai samar da wannan cibiya ce mai siffar bukka a garin jama'are da ke jihar ta bauchi a kokarin sada mutanen yankin da sabis ɗin intanet don su masu ci gajiyar ci gaban zamani kamar birane. mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman abubakar abdulkadir ɗan gambo da ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international